muna ƙara mika godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake dawo da mu domin ci gaba da karatun wannan littafi na riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin sallallahu alaihi wa sallama na hamshakin malami abu zakariya yahya ibn sharaf annawawi Allah ya ji da rahama Allah ya datar da mu cikin abubuwan da za mu karanta kuma ya hore mana aiki da abubuwan da za mu fahimta da daidai kurakurai kuma Allah ya kare mu eh, har yau dai muna cikin wannan babi babu birril walidai ko wasilatul arham kuma idan shedan bai mantar da ni ba mun karanta hadisi na 327 shine karshen hadisi da muka karanta duk da kaman ba mu karkare ba ko haka ne hadisin hirakal haka ne kisar eh, hadisin abu sufiyan babu laifi za mu sake ɗan karanta ta nan gaba baya sai mu karanta hadisi na gaba آه، وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة متفق عليه وانا حديثي كما يبدأ كوكا تورارة دقى بابن سفيان صخر بن حرب Allah ya ƙara masa yarda wanda mun ce musuluncinsa ya ɗin yi jinkiri domin wannan abu eh, ya faru ne bayan eh, sulhul hudaybiya ko bayan sulhu al to bayan wannan sulhun da aka yi hirakal eh, musulmai sun tafi can kafashi domin neman mafaka sa'annan abu sufiyan shi a lokacin bai musulunta ba ma iya cewa wakili ne na waɗanda ba su karɓi karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba to hadisin yana da tsawo wanda imamul bukhari ya kawo shi da tsawon nashi amma dai da yake malam akwai abin da yake so kawai mu ɗauka cikin hadizin a ƙarƙashin wannan babi sai yake cewa abu sufiyan shirakul ya tambaye shi me ya kasance yana umartar ku da shi wa ake nufi a nan ya'anin nabiya sallallahu alaihi wasallam shi rasul yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake umartarsu su da shi sakon da yazo da shi qal qultu nan qultu wane ne yake maganar waye Abu Sufyan yaqul yana cewa wa yana faɗa mana u'budu Allah wahdahu wala la tushriku bihi shai'a wato ku bautata wa Allah shi kadai kada ku tara shi da wani cikin bauta kada ku hada wani da Allah cikin bauta watruku ma yaqulu aba'ukum kuma ku rabu da abin da iyayenku suke fadi nan mun gani cewa ba wai ana nufin komai ba Labari da ya shafi tauhidi wa illa akwai abubuwa da iyayensu suke faɗi kuma suke aikatawa na kwarai misali na al'ada kyautata wa bako karamci kuga duk wannan suna yin shi ai domin da ba sa yin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ce bu'istu li utammima makarim al-akhlaq ai suna da akhlaq suna da shi zaka ba nan bane ginshikin lura da idan an samu akhlaq mai girman akhlaq din in ba tauhidi mai amfanin sa daga karshe ba shi da amfani ce wasruku ma yaqulu aba'ukum yace wa ya'muruna bis salati was sidqi wal afafi was sila kuma yana umartan mu da sallah was sidqi da gaskiya wal afaf da kamewa wasila da ne sadar da zumunta kun ga mahallin shahid a hadisin shine wasila dinnan yana umartar da sadar da ne kun gani a nan abu sufiyan duk da baya kan musulunci amma ya yi iya ƙoƙari kada ya bar wa kanshi mummunan ambato kada ya bar wa kanshi mummuna ba ba maganar musulunci yake yi ba wato dan adam ya zamto mai gaskiya kuma dama a haka haka haka Allah ya halice shi shi yake canza kanshi shedan kuma ya sake idan ya ja shi shi kuma ya bi shedan din domin kada mu ta cewa shedan shedan eh tushe ne amma wani sai yayi ganganci duk ganganci zai ce shedan ne abin ya kamfani na ce to shi ɗan nan dan dai baya fitowa ne kara kai duk laifin da wani ya sai ya ce wanda shi ya kamata ya gane laifin shi ne aishi ya ba shi ɗan ɗin dama yana da da irada shi yana da ikon shi da Allah ya ba shi shi ya sa ai da dama ba sa yarda shi shedan zai biyo ta can amma su zai su kokari su ibiya mushi bukata ko da abin suna kaunar shi Allah ya samu dace nan kun gani a cikin abubuwan da akwai umarni da ya cin wannan hadisi na tauhidi kaɗai ta Allah ta wa ta'ala da hani game da shirka da duk wani abu da ya saba wa addini na jahiliya ko abin da aka gaje shi daga jahiliya cikin kuma umarnin da suke suke akwai silatun ra'in ko kuma umarni da gaskiya da sallah gaskiya kamewa da kuma sadar da zumunci ko zumunta shafakun alai nan kame wannan wancan makon na ganin mun yi ishara ko akwai wani abin da baka da bukatar shi amma in ba Allah ya taimake ka kama kanka kuma tarbiya bayan taimakon Allah sai ga abin da bai fi ƙarfinka ba kaje kuma kana ta shiga saboda baka da kamewa eh yanzu za ga wani abin da yawa sun fi ƙarfin shi amma sai ga rashin kame wannan sai ka je ka same su a cikin abin musamman abin da yake abu taimako wani abin za ka fi ƙarfin shi za ka iya baiwa wasu ma amma rashin kamewar na rashin tarbiyyar kamewar kai dai ana kada kararrawar za a bayar sai ga mutum ya ji ya shiga layi ba ka da bukatar ka ji kame wannan yan uwa yana da matukar muhimmanci ba girman kai bane girmama kai ne girman kai daban girmama kai daban girmama kai da yana da kyau a musulunci girman kai ne aka hada mu amma ka girmama kanka yawanci mutane ba sadaka za su zo su ma na girmama ka ba matukar kai baka girmama kanka ba eh yawanci mutane ba sadaka za su zo suna ma na girmama ka ba in dai kai baka girmama kanka ba mutane za su yi ta kokarin taka ka akwai abin da in ka wuce shi ka gamsu ka wuce shi kawai dukkan ranar da za a kada ai za a samu kuɗi kaza za a samu kaza to zan cike kaza ka san ba a barin ta abin nan na cike kaza na cike kaza eh mun je akwai wani aliyati da za a cike na local government akwai na state akwai na federal akwai na kaza kuma duk gaibu ne fa Allah kai ma idan kai dage sai ka ba yan uwanku yan unguwanku tallafi ya ko wanda za ga sai ya ba mutane tallafin amma in ya yi wa kanshi tarbiyyar kanewan ba bai gamsu cewa ya kai din ba to ya dinga wahala kenan shi za ga ga dan Najeriya ya je Saudiya yana bin layin sabil sai ganshi zai iya ciyar da mutanen Makka amma sai ganshi a layin sabil ya sa rafi eh ai da yawa ne mun gaggan wani ya ga wani hamshakin mai abin nan ne ni ban ganshi ba amma shi da ya ganshi wanda ba wai zai iya ciyar da wasu jihohin ma a najeriya sai ya gan shi a wurin to yana so ya gane fa na gan shi na gan kalai da ya je kawai sai ya ga mai sallama da ce wane ne kuma siya ai ni wane na ina dan karatu a nan kuma ni dan jiha kaza ne da shi yana rike da wani abu a hannun shi shara bayan asiri abin abin ɗan shi jus haka da shi kuma ana bin layi za a karɓa abin kaga ai wannan ba za mu ce ba mai ba ba shi abin nan ba amma dai zahirin kama yana nuna kudi aka ba shi ba jikin ba ɗai eh, gamar kuɗin ne a'a shi aiki wani arziki ne irin wannan ai ni ka riga ka wuce wannan abubuwan ba ka da bukatarsu su to Allah tarbiyyar ne ko tura da laraba sun ɗan irin wannan tarbiyyar ko ka ji mutum ta tara abin da bayi da bukata wani bature ko balarabe za a gan zai yau tafiya wata kasar inda ya kai sararin daga kayan jikin shi kuma yana sauka a airport ɗin kasar zai cire wanka ya siya wani a cikin wurin idan ya siya wanda ya cire ɗin nan ya yi bas kenan wani zai samu ya sa Amma wani wurin ya tafi zai iya sake siya ya bar mu. to amma nan wani yana tarewa ina tarawa ɗaki ɗaya ɗaki biyu ko ga yato abokai ai takalman nan takalma na ɗaki ɗaya kuma kana ɗingire ya zama na wasu sai a kaɗa musu ƙararrawa ma Allah ya ba mu ikon yi wa kanmu tarbiyyar kamewa ɗin ah, sai hadisi na gaba hadisi na gaba shine hadisi na 328 328 وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وفي رواية ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وفي رواية فإذا, فإذا افتتحتموها فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وطهرا رواه مسلم قال العلماء الرحم التي لهم كون هاجر أمي إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم والصهر كون مارية أم إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وانا حديثي أنكر وجدك بابا ذر أبو ذر نقول يسنا قمد أبو ذر متمن تركي متمن قري متو يمن زن الله صلى الله عليه وسلم wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba shi shawara mai tsada domin yana kaunar shi lokacin da ake ta ba da shugabanci a ce wani za a bashi can wani za a bashi ko kai ka kula min da wuri kaza sai shi ma Zar ai ya nema ce ba za ka ba ni wani jagoranci ba sai yake a'a abuzar na san ka lallai kai mutum mai rauni ne ka ba'i kai mai rauni ne ko ba maganar raunin damatse ko kuma abin nan a aiwan za ka same shi mai tsaramin ruwa amma in ya dinga wasu abubuwan sai ya rikita muku ma al'umma gabaki daya to ba maganar wai kankantar jiki ba akwai rauni na shugabanci akwai rauni na hangen nesa akwai rauni na gangar jiki akwai rauni na ra'ayi duk yana iya yiwuwa amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi lallai kai mai rauni ne kuma wannan shugabancin fa zai zamto nadama ranar gobe kiyama sai wanda ya karba da haƙƙi yasa Abu Zar babu ruwan shi da magana shugabanci ya ta kewaye ke waye hayya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi shawara in ya gama wani abu ya canja garin Madina to ya bar garin ko malamarin duniya da me ya zane ya fita ya je sham ya dawo da karshe da ya zo ya rasu a Rabada Abu Zar radiyallahu anhu to ku saurari hadisin da ya rawaito daga masoyin shi masoyin mu manzon Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace innakum sataftahuna ardan fiha alqirar lalle ku za ku bude wani gari innakum sataftahuna ardan yuzgaru ne ko na farko yuzgaru ne ko na farko yuzkaru ne lallai za ku bude wato wani gari ko fataftahuna ardan za ku bude wata ƙasa ana ambatan iradi yuzkaru fiha alqirab nan wasu za ka suna tarjamawa da cewa ana ambatanta da sunan iradi zai iya yiwa amma dai ma'anar hadisin ana yawan ambatan iraki a garin suna amfani da kalmar iraki mai tsira iraki malamai suka ce wani yanki ne na dinari ko na dirhami wani yanki na dinari ko na dirhami ko daga wani abun ma da za a maida shi dai kudi da zai dinga kai komo tsakanin mutane to su kasar masar suna yawan amfani da wannan kalmar suna yawan me suna yawan amfani da wannan kalma ta qirar qirar an gane a hadisin malam ba nan bane yake so ya kafa mana hujja da shi wannan farkon hadisin ka iya kafa hujja da shi da wato alamomin cikin alama cikin alamomin annabtar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi maganar za a bude kasan masar kuma hakan ya auku hakan ya faru ya zo ya tabbata amma nan ana magana ne akan ko game da sadar da zumunci to ina malam ya tsakuro abin da yake so ya kafa mana hujjar shi a hadisin sai yake wa fi riwayatin a wata riwayar ستفتحون مصر نكون قال ام بس مصر كيف ستفتحون مصر ده سنزا كبوده قسم مصر ده سنو ذا كبوده مصر وهي ارض يسمى فيها القيراط وهي ارض يسمى فيها القيراط ita ƙasa ce ana ambatan tsiraɗi a wannan ƙasar ko kuma ma an ka ɗauka ana ambatan mutanen ƙasar da tsira ko ana ambatanta da shi amma dai manufar su mutanen ƙasar masar suna yawaita amfani da wannan kalmar ta tsira وهي أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا khaira ko. فاستوصوا بأهلها خيرا ويوا أهلنتا وسيا تالخير ذاكو تنا ما أنر استوصوا بالنساء خيرا ده مكي أتف كنت أيمان وننسنا ده بما إنا مكو وسيا da ku kyautata wa mutanen wannan ƙasar wannan ma tana cikin ne cikin ma'anonin da muka ambata a can fastauso bin nisa'i khaira ina yi muku wasiya da ku kyautatawa mata to nan ma ina yi muku wasiya da ku kyautatawa mutanen wannan ƙasa idan kuka buɗe ta fastausu bin nisa'i khaira aw fastausu bi ahliha khaira fa inna min fa inna lahum zimmatan ورحما فإن لهم ذمة ورحما دومن سنادى القوري دكما زمنتا سنادى القوري دكما زمنتا القوري مي سنادى القوري أكم سأننكم سنادى زمنتي أكم akwai zumunci tsakanin majalisu na san dai abin har yanzu yana dunkule shi sa shi ma imamun nauyi bai ban mu ba sai da ya bayyana mana mai malamai suka ce wafi riwayatin a wata riwayar faɗi fa'iza ta tahtumuha fa'ahtinu ila ahliya kun ga magana wancan su bi ahliya kaira idan kuka bude wannan ƙasa fa'ahtinu ila ahliya to ku kyautata wa ahalin wannan ƙasar ga a waccan riwayar wani ya ce an dunkulance ba su bi ahliya kaira to menene alherin sai a wannan riwa aka ce fa ahsinu ila ahli ku kyautatawa ahalin wannan kasar kuma ita kyautatawa kalma ce mai fadi ko ta wanda bangare ka dauke ta za ta shiga kyautata musu wajen karantar da su kyautata musu wajen mu'amalantar su ka kyautata musu ta hanyar ma auren ƴaƴansu eh auren ne ƴaƴansu da yana daga cikin abubuwan ba da taimaka wajen yaduwar musulunci a wasu kasashe a wasu ne kasashe a auratayyan nan wanda muna nazari kwanaki da wasu yan uwa na matsalolinmu ko a jihar nan ko a jihohi na najeriya to cikin muna faɗa wa kanmu gaskiya ka san idan kana neman mafita ba wani a ta birin ko rufa-rufa cikin abubuwan da aka ɗan samu wannan kurakurai mutanen yankin lafiya da nasarar wasu sun kubuta da bishi shi ya sa za ka ga su ba a sami irin waɗannan matsaloli na ƙabilanci sosai ba tsakankanin ma musulman ko tare da waɗanda aka zo ma aka eh, alaƙa da su wanda aka samu zamantakewa can kun san a tarihin daular usmaniya ai maza ne suka tafi can goma eh, karanta tarihi wajen yankin su lafiyar da sauransu maza ne aka tura mayasa sanan da suka tafi sai suka yi ta aure kawai a wurin sai auratayya ta shiga to auratayya ta shiga tsakaninka da wani tsatso ya zama ɗaya ina maganar wani abu jirin ai ba za a zuwa fara maganar wani kaza ba ne wani kaza ne wani sai ga musulunci ya riga ya yi ne to wajen ihsan din ma duk wannan yana shiga Allah ya sa kun gane da isharar da ma an yi ɗaiɗaiku amma bakin nan harshen nan ya furta wasu abubuwa ƙazantattu aikin gabbai ma ya yi kaga ba maganan ahtinu nan da sauransu amma da labarin ba haka yake ba amma dai alhamdulillah Allah haka ya hukunta zai kasance amma dai wannan yana cikin hanyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake bin su wajen ah, kira zuwa ga addinin Allah in kun lura matan shi yana da ɗabi'a ta sha'awa amma da yawa ban sha'awar shi ta kasance shi ɗan adam ai akwai manufofi da dama na auren shi eh akwai manufofi mana in ba haka ba suwaye makwara na gaba da musulmai da suka hudu. amma da ya samu fariya da yawon zariya ba kuma yar hoyayi nan aksar din kuma yar babban gida kuma ana ji da su dole sai wani abu ya ɗan shiga na tausayi zuciyarta nan za ta miƙa ma wasu wasu ma kuma su raba an gane wasu ma su raba sai gan cikin sauƙi an fahimci yaya addinin yake wurin mu'amala aure eh, banda lamarin sha'awa yana kan gaba shi ma amma akwai wasu manufofi da dama na aure da yawanci akan manta da su a ba zan buɗe yawa ba don na san ciwon yana da ɗan zafi shi sa dai na ɗan yi rara gefe da shigo amma dai na san sha Allah an ɗan fahimci mai nake ne eh, wannan kyamar da ake ko cikin ma musulman bai kamata a dinga yi ba amma za ka ji wasu suna yi ko kabilawa ne ce shi ne kaza shi ne kaza mu ne tushen kaza mu ne sai ne ɗazu na samu wasu suna ta hira wani sai ke ta kai fa za ka yanke mana hukunci a wani na kan yanke hukunci na gan ma na sa ido a abin da wuke yi ne sai ce a'a amma dai na ɗan jika da na ce na ji mana ba na ji kuna maganar kabilanci ba ne saboda duk kuna kan barna ne shi za me zan shigar ke muku kai kana maganan kabila ka shi ma yana maganan kabila shi kowa yana kokarin ai mu ne shugaban suwa ne mu ne to me kuke hannu yace ai jahiliya kuke yi can sai kuma tirar ta dan tsaya da jama'a dugum su efa eh, Allah ya ce inna akramakum lati eh to dama ku zo nan inda Allah ya ce su suka karanta ayar ba ba ni nake karantawa da nake a ah, to ai ni ba nan nake so ku tuna ba ku tuna da ma faɗin Allah tabaaraka wa ta'ala ja'alakum shuruban wa qaba'ila ya ku wannan al'umma al'umma da kabilu ba wajen ku dinga wa juna girman kai bane dan kawai ku san junan ku ne inda matsayi ne kai kana magana wata ka da zaka gama ba wanda ya san kamar yanzu a Asiya eh shi wani zai mutu ma bai san ka ba wani ya hada kai ma a ko yankin ko laraba laraba da Allah suna ganin mutum da ana abin nan wani zai zai dinga kankara ma cikin ke tunanin ko da ne a cikin an kankare zai yafta eh kaga kabilar shi ba magana shi ake yi ba menene shi addini shine ya sa mutane gaba in ma ka dawo laraba wannan fannin rawaito muku me na faɗa muku Ya ce in laraba in ma matsayi ne na kabila da laraba da za a samu matsayi da abu lahabi da tuni ya fi amma ga jinin ya bar wa kan shi mummunan ambato kullum in ma za in za a buga aka ce za a buga mutum ta bace da ya dinga fargaba ke ga ai balarabe ne to amma kasancewar shi kabilar laraba ya bashi wani abin nan ne na musamman ya hana shi shiga wuta ya hana matar shi ummu jamil wanda nake ce mata ummu qabih eh mu kabiya. amma dai asali mu jamil ke ce mai ne zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aga amma wuɗe mutaci fi jidiha hablum min masad kasance wata balarabi ai ba abin da ya tsina na mata ko zaka dai li ta'arafu ne li ta'arafu ba li tatafakharu ba eh, ba wai dan ai ta ana cewa ai mu ne asalin kaza mu ne asalin kaza inna akramakum inda Allah ya tsaku Allah ya samu dace ba ka ka duba wafi riwaya mun gama riwaya ta farkon ko ta biyu ma muka ce wafi riwayatin فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها إذن كبوني ونن كسر توكوكوت تاوى أهل انت مذونا ونن كسا ونن قري فإن لهم ذمة ورحمة فإن لهم ذمة ورحمة دومن suna da alkawari da zumunta suna da alkawari da zimmatan wa tihra ko kuma yake alkawari da surukunta rawahu muslim imam muslim ya rawaito qala al ulama malamai suka ce malamai suka ce wane ne malamai suka ce al imam an-nawawi to inda wa irin wayannan bijiman malaman har ba ka yi karatu irin abin nan mutum ya zo ya dinga ci ai ba komai ba wani kaji ya bude baki yana ai wannan maganar nawawi ba komai ba ce ko sai ya gama kanan shi ce mu kuma za mu ce a nan ba zai taimawa shi ne ke mu kuma za mu kamar su jama'a ne su da wani abu ne wanda ga ya shiga wannan hanyar? ya shiga hanyar bata amma ka ga malamai malam wai ke cewa qala al ko su ne malaman fa a imamu nawawi malam su ne malaman ai qala al ma. malamai suka ce "An rahimu allati lahum wato eh, surkunta da suke da ita wacce ake nufi a hadisin kaunu hajara ummi isma'il sallallahu alaihi wasallam minhu kasancewar hajara babarwa babar sayyidina sayyiduna isma'il sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam amincin Allah da tsira tabbata gare shi kun ga shi Isma'il alaihi salam shine abuwa shine baban suwa zamantar shine abu abu ne abu al-arab al akwai al-arabu akwai al-arabu akwai al-arabu al-musta'riba kun tuna da dan tarihin ko suwayen can su samu dawa sa'ad suwayen can tsofaffin larabawan can farko akwai kuma larabawa da suka fito daga tsatsan annabi ismail sun san ai an zo an bashi aina bi ardin ghairi zi zar'i kuma anan ya haɗu da jirhum kabilar jirhum da suka tawo daga ƙasar yaman suka yada zango kusa da mahaifiyarsa har aka samu ne har aka samu ruwan zamzam sa'annan suka nemi zama kusa da su shi asali ai babansa ba larabci yake yi ba an gane kun ga shi ya zauna da larabawa ne su al'arab al'ariba ne annabi ismail ya zamto babansu kun ga a nan an samu mai kenan an samu auratayya an samu mai auratayya an samu auratayya yace ce wa a ba eh, zumunta dai an samu zumunta ko? wasuhir kuma surkunta kaunu mariya ummi ibrahim ibni rasul eh, kaunu mariya ta ummi ibrahim abni rasulillah sallallahu ala'isallam minhu kasancewar ita mariya alƙirƙiyya bakiftiya bakiftiya ‘yan ƙasan masa har yanzu akwai kiftawa suna wajen iskandariya da sun har yanzu akwai kiftawa a ƙasar masar don ita ma hajjarar malaman tarihi sun fifita zancen cewa ita ma bakiftiya ce ita ma kuma mariya bakiftiya ce wacce aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam kun gani an samu ne an samu surkunta ko nan ne asalin malam yake so ya kafa hujja da shi lura da yana magana ne akan ko karkashin wannan babi na babu birril walidai wasilati al'arham ko babu walidai ne wasilati al'arham طيب za mu iya karasa hadisin gaban ko nan shi wannan hadisi ya kunshi akwai wasiya cikinsa wasiya na a wato alkawari da kuma zumunci kiyaye alkawari da zumunci wata za ka ji suna cewa babu ruwan ni ba ruwa na da suwa ne ba mu babu su kuma danginsu ba sai kai mamaki ko ainihin mu da zamun itibaki ba ruwanmu da suwa ne kusuwa ai duk itibayin da aka yi irin wannan to an yi ne akan saba wa Allah duk wanda yake cikin shi yana cikin saban Allah ne abu na zumunci ka zo ka ce za ka raba shi ai ba a yi dirrin kada ka yadda ka je ka yanke abin da Allah yake a sadar da shi mun ga gade narkon azabar da Allah ya tanada kuma ya yakamun ayyun allazina yasluna ma amara Allah bi an yusala da kuma yaqta'una ma amara Allah bi an yusala kuma su yanke wanke na ulaika lahum al'anatu wa lahum su'ud dar aka ce Allah ya tsine wa mutum Eh, ya shiga uku Allah shi kare sa'annan kamar yadda ya gabata akwai alama cikin alamomin annabta ta annabi sallallahu alaihi wasallam domin sahabbai sun bude wannan kasa ta Masar kuma musulunci ya yi sa yanzu ai suke ta kokarin eh, ai a koma suna da haƙƙi kasa ta su ce amma ba zai yiwu ba constitution da aka yi ta yi tun shekaru baya tun conference zo da sauransu a canja al'amura eh, Allah tabaraka wa ta'ala bai yadda a ba sun ta kokari a cire ma a cikin constitution cewa eh, addinin ƙasa musulunci ne an ta ciki kaka ko bayan wannan abin da ake kira na barna da aka yi ta yi a kasashen larabawa ɗin nan sai an hambarewa ne an hambarewa ne wanda duk galibi bai kawo bai haifar da alheri ba to an zo gyaran constitution zaka ji a cikin dai a cire damuwar su ɗan wajen su ta ingizowa a cire addini daban wannan daula ce ta kowa a daina cewa wai ƙasa ta musulunci addinin ƙasa musulunci ya ba za a faɗa ba tunda musulman ne a su sunusiya sun ta ƙoƙarin su a cire rabon gado ma a ta mata da maza wancan da ya mutu shi ya ta kokarin ah, ya a majalisa shi ma wannan sun kawo mai yake ba zai karɓi wannan tallan ba wannan da yake kai ma wancan har ya yadda ma ya ce to za a yi eh, don daidaita haƙƙin mace da namiji a majalisa to kuma Allah ya kira shi a ga dole ne eh, dole ne wannan kai sai an yi an yi ta ai ba za a yi shi ya koma alaƙa ma da isra'ila ba zai yi ba wannan kasuwancin bai karfe shi eh. akwai na kirki kuma haka allah yake tara a jirin in ma kaki in ma kungi zai turo wanda za su gyara ta biyar da mu a haka ne ita ce sunnar allah da aikin alkhairi kai kokari ka shiga ayi da kai domin babu kai ma za yi kaga ya kuma kai ka shiga ne kai ma a tarayya da kai kai aikin alkhairi Allah ya sa mu dace hadisi na 329 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi alaya an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mishi yarda قال يتي لما نزلت هذه الآية يعني عند ونم آية تسوك وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين وتوكيوا دنجنك مقصنتا كيمسو قرقدي كجنو عنك لنسو كيمسو وأذي تكرباء الدين المسلمين تسامو شريعه دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا النبي صلى الله عليه وسلم سيكرا قريشا فاجتمعوا سيسكتاروا فعم وخص سيكرا نقبا كيبا يلقى القدي وند كوا يشقى شنف عم وخص فانا سيكيم أنشي an gane kamar ka fara daga sama sai kuma kai ta sakkowa ƙasa kamar misali ce to yanzu dai a najeriya yan najeriya sun samu tallafi za a ba su tallafi sa'annan waɗanda za a baiwa mako mai zuwa su ne 'yan jiha ta kaza da kaza da kaza wanda suke tsakiyar najeriya sannan idan aka zo mako mai zuwa ɗin cikin waɗannan jihohin da za a fara baiwa za a baiwa za a fara ba wasu jihohi ne guda biyu nan mai muke ta yi an gama sai ana ta taksif sannan cikin waɗannan guda biyun jihar da za mu fara da ita ita ce jihar filato ta ganin an yi ne an yi umum sannan sai ana ta mun gane al'umum da al'kusur to annabi sasan ya yi irin wannan fa'amma wa khaffa wa qal sai ya ce ya bani abdishams ya ku yayan abdishams an gizo an fusa minan nar ku tseratar da kawunanku daga wuta ku kubutar da kawunanku daga wuta ya bani ka'ab ya ku yayan ka'ab dan lu'ai an gizo an fusa minan nar ku tseratar da kawunanku daga wuta ya bani murra ya bani murra kun gana ana ta ya ku ƴaƴan murra ɗan kaf an ƙiru an fusa kumminan ku tseratar da kawunanku ku fitar da kawunanku daga wuta ya bani abdi manaf ya ku abdi manaf an ƙiru an fusa kumminan ku kubutar da kawunanku daga wuta ya bani hashim ya ku ɗayan hashim an izo an fusa kun minan na ku tseratar da kawunanku ku kubutar da kawunanku daga wuta ya bani abdulmuttalib ya ku yayan abdulmuttalib an izo an fusa kun minan na ku tseratar da kawunanku daga wuta ku kubutar da kawunanku daga wuta ya fatimata a ya fatimatu anqidhi nafsaki minan nar ya ke fatimatu ki kubtar da kanki daga wuta ki tseratar da kanki daga wuta fa inni la amliku lakum min Allah shay'a ni bana wato mallaka muku wani abu daga wurin Allah wato idan kuka saba Allah ko kuka bujire ba abinda zan iya muku أي لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكم kada ku dogara kada ku shantake cewa ku makusantana ne dangina ne ku domin ba abin da zan iya inana muku ba zan iya tunkuɗe muku wani abu da Allah ya yi nufi ya same ku mummuna ba an fahimta shine fa inni la amliku lakum min allahi shay'a ghayra anna lakum rahiman sa'abulluha bi balaliha ki sai dai abinda zan iya muku kuna da zumunci da yan uwantaka ta jini sa'abulluha bi balaliha zan jika ta da mai zan jika ta da ne zan jika ta da ne da ruwa amma ba ruwa yake nufi ba zan jika ta da sadar da zumuncin da zan muku ba zan yanke ba ko da babu uwantaka ta musuluncin ba zan yanke wannan alaƙar ta zumuncin ba na fata an gane in ka dawo ma cikin musulmansu, domin a cikinsu an ce bani asnan aya ko musulmai a wanda ba musulmai ba to wannan alakar ta zumunci ba zai yanke ta ba don addini ya bambanta ina fata an gane ko da addini ba ɗaya ba ne amma akwai zumunci na jini yan uwantaka to ba maganar yanke shi rawahu muslim bari mu karanta mai al-imam ya faɗa don mu sake fahimtar tashbihi ne aka yi. kwatance ne aka yi amma sai an faɗa ma asalin abin da aka kwatanta da shi ɗin za ka fi ganewa ya ce ƙaunu sallallahu alaihi wasallam bi balaliha huwa bi fat'il ba'i wa kasriha kana iya ta bi balaliha ko bi bilaliha bi ko bi bilaliha wal bilalu ko al alma shine ne ruwa to anan ga inna tashbihin yake wa ma'anar hadith ma'anar hadithin sa'asiluha wannan zumuncin da yake tsakanina da ku zan sadar da shi shabbaha qati'ataha bil harara tufu bil ma ya kamanta ta ya kamanta yanke zumunci da zafi idan aka samu wuta tana da zafi menene zai kashe wannan wutar menene zai sa ta lafa ba ruwan bane ruwa za a zo a zuba to sai aka ɗauko maganar wuta ɗin tana ci tana ci shine yanke zumuncin annabi zan ce shi kuma zai yayyafa wa wannan zumuncin ne ruwa da wancan magana ce ta wuta to da zumuncin yana sadar da zumuncin kamar yana zuba ruwa ne akan wannan wutar an fahimta kamar yana zuba ruwa ne akan wannan wutar mai zafi da aka kai ma an samu yankewa an samu saɓani amma ziyarar da za ka dinga yi sadar da zumuncin duk da wannan zafin duk da wannan tafasar da kake yi tana iya duk da ɓata maka da aka yi za ku ci gaba da sadar da zumuncin wannan sadarwar da kake kamar kana zubawa kana zuba wannan wutar ruwa ne kuma in dai ka ci gaba da zuba mata ruwa me zai same ta za ta mutu eh na a sosai ai za ta mutum dai ana zubawa la'alla ma kana cikin yi kana cikin yi wani wanda yake da tasiri a kunnuwar wujar kana cikin yi to sai sai aka kashe ta zai ga cewa ka yi baka ma san me ake yi ba ba ta wannan kake tattaunawa ba kana ta yi kana ta ziyarta da abin da za a yi za ka zo sai shi kuma ya fara jin kunya ana cikin jin kunya sai ya gaya wankan tsarki ya zo gidanka kaga ya taya ka ne ya taya ka ma kashe wutar kun karasa kashe ta ban san ko an fahimci wannan misalin da nai ba ya dai abin da zan iya yi kenan ina so mu gane ne domin mu sa aikace ɗazu na halarci juma'a malar rabiu yayi yayi magana akan sada zumunci ma shi bai sani ba kwamitin masallacin sai ga ciyaman ɗin ya zo sai mun kuskus ba mu tattauna ba dai amma a madadinsu wannan hudubar don Allah a sake maimaita ta kaga ni ban sani ba ni nayi ba wani malami shi mai yanzu bai san an ce a maimaita ta ba kaga kenan akwai damuwa kuma tana tasiri Allah cikin al'umma lamarin zumuncin nan kada mai wasa da shi uwa wani abin da za a maka yana da zafi din amma yanke zumunci wallahi ba shi bane mafita ba shi bane mafita bal ma za ku za ka samu ku iku damuwar tana tsakankaninku ne amma yau kun tara yara ga jikoki la'alla jikokin ma ba za ku yi kidaya su ba kada ku yi tsammani kawancin da kuke yi da ku ci a yara ba su san me ake ciki ba wallahi sun ji ku sani wanda wani yana son baban wani wani yana yawan zuwa gidanmu suna kirgawa sun bi mu sani sun bi ku sani iyayenmu za ka kada ka ce ai su ba za su gaba ba wallahi za ku ban musu damuwar da kuna cikin kabari mutum ya kasa zama ya kasa rinsa shi sa mutum ya kokari ya sauke a shirya a wani sun yi gaba da ɗan uwan shi na sani shi ya kai shekara talatin ido na ma zan ga ana buguwa ana doguwa wancan yana kara duk abin da matar ta yi daidai ne ta zazzagi ƙanin shi ta ci mai mutunci har aka zo aka yi baran aka tashi a gidan ba a tare wajen shekaru ashirin amma alhamdulillah sai ranar nan sai na gansa a tahu daya ga abin farin ciki wajen shekaru talatin Allah ya taimake su sun ke wani mataki na fahimtar juna da fahimtar addini kuma sun sa a aikace sai ga wancan ɗin da aka yi baran-baran yana ziyarar wannan wancan ɗin kuma yana ba na labari na alkhairi a kan wancan ɗin da ya'yan shi ka ya turo ɗan shi ya zo ya gaishe ni wata rana wannan ba alkhairi ba ne in ga an warware tun kafin Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mala'ika mutum ya je don Allah mai kokari kada mu gada wa 'ya'yanmu da iyalanmu gaba in akwai wani abu na damuwa mai kokari mu magance shi tsakaninmu mu zamto masu sadar da eh, zumunci tsakaninmu ina ganin ya kamata mu dasa aya nan ko sauran abubuwan da suka shafi wannan hadisin eh, suna da ɗan yawa in Allah da mako mai zuwa za mu karanta kuma da ƙarfin ubangiji subhanahu wa ta'ala mako mai zuwa nake so mu karkare babu nan mu shiga sabon babi na 41 ai eh, babu tahrim al-uquq wa qati'at ar-rahim dan an kwadai tadda nan kuma za a tsora tadda abinda muka faɗa daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya tara mu lada abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuran namu muna tawassuri da wannan karatu da muka yi tsakanin sallan magarba da ishari da tattaunawa da ta shafi addininmu muna tawassuli da wannan ibada Allah ya ba mu ilimi mai albarka Allah ya ba mu ilimi mai albarka mu da iyalanmu gabaki ɗaya da al'ummanmu Allah ya yi mana damuwoyi da kunci ya samu rabauta duniya da lahira masu bukatar addu'o'i Allah biya fi musannin su Allah ya biya wa kowa bukatunsa marasa lafiyan mu Allah ya ba su lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke da lafiya Allah ya kare su da lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya kai haske kabarbaran su ya kasance cikin iyalansu shugabanninmu da mu Allah ya ƙara musu basira da tsoron Allah da kuma hakuri da juriya yan kasuwanmu Allah ya kara musu tausayi Allah ya kara musu jin kai musamman diloli manya-manya bayan kasuwa ya yayi nasu masu awo wadan da su ake hada mutane kuma al'amarin ba auren su yake ba su la haula lahum wala quwwa shine awon mai awon buhu ya biya da kyar ba su bane na bayan fagen suna nan masu kawowa da yawa din nan masu ajiyewa a store Allah ya sa tausayi a zukatansu Allah ya sa tausayi a zukatansu Allah ya sa albarka cikin arzikin nasu Allah ya ba su ikon bin koda kaɗan ne cikin ribar da ake samu domin al'umma ta ɗan sarara ta samu sauki Allah ya kama na sauki daga wurinsa Allah ya kama na sauki daga wurinsa wannan tashin hankali da yake wannan kasa na sace mutane da kuma ta da hankali Allah muke roƙo ya mana karshen shi Allah ya mana ƙarshen shi ya gafarta mana zunubanmu Allah muke roƙo kada ya kama mu da laifukan da muke yi ya mu'amalance mu da tausayin shi da rahamar shi da jin kan shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين